yan uwa yau muna takwas ga watan muna tara ga watan ramadan alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya wannan shine za mu shiga zama na bakwai a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin suratu yunus a wannan masallaci na fcda da ke a area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja yau allah cikin ikonsa ya kaddara muna da ziyarar ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a malamai ɗaliban ilimi ɗaya daga cikin uwanmu ɗaliban ilimi fadilatu sheikh al-hussein ibn sheikh al jiftor abubakar gira argungu kamar yadda ake ganin sa a dama da malam saifullah al-ramma ya kama mana ziyara ta zumunci wanda shi ma almajiri ne kuma da'iya ne daga cikin matasan malaman da muke musu kyakkyawan fata wanda yana yin tasiri a nan diye-diye a cikin birnin tarayyar najeriya insha Allah la'alla za mu ɗanci kalmomi a wajensa a ƙarshen karatun namu kamar yadda muka saba idan mun yi bako muka so ya tofa mana kalma minti ɗaya minti biyu ko abin da yake sama da haka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu a cikin wannan karatu a yi haƙuri kuma da tsaikon da muka samu dai karo na biyu musamman ga masu bin mu kafofin sadarwa sakamakon abin da ɗan adam ba zai iya tsallake masa ba kuma muna fatan Allah ya sanya ya zama kafara a gare mu baki ɗaya alarma zai karanta mana aya ta hudu a cikin suratu yunus wadda aya ta uku afon a cikin suratu yunus wadda ya rage mana matsala ɗaya ko biyu a ciki insha Allah inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حقيقة وبنجزنك وان دي أهل التيكو يتي كلادكو يتي جوية الأمرنكو شيني الله وان دي أهل التيكو sammai bakwai da abin da ke cikinsu kuma ya halicci kastai bakwai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshi kuma shi ke juya al'amura ga baki ɗaya yudabbiru al'amur shi ke juya al'amura gaba ɗaya ma min shafi'in illa min ba'di izini babu wani wanda zai yi ceto rana alkiyama ya tsamo mutum daga cikin hali na azaba zuwa hali na rahama ko ya ɗauko mutum kafin ya tafi hali na azaba a yi rahama da shi a hana mutum shiga aljanna a yi wuta da shi sakamakon wani ya tsamo shi illa min da izini sai Allah ya bawa mai ceton izini na ka ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya yarda da shi fa fa'budu wannan shine Allah kenan da haka ku bauta masa ku shi kadai ku kadai tashi da ibada afala tazakkarun yanzu ba kwa azantu ba to anan mun tattauna matsalar halittar sammai da kasai a cikin kwana bakwai wannan kuma matsala ce da ta riga ta fito fili yanzu abin da ya rage yudabbirul am ay yudabbiru yudabbiru amr amr al-khalaiq Allah shi ke juya al'amura na halittu baki ɗaya duka abin da Allah ya halitta wanda Allah ya rubuta masa zama a duniya to Allah ne yake kula da zaman nasa kuma farkon rayuwarsa da ƙarshe da a hannun Allah take da a hannun Allah subhanahu wata'ala take ba wani wanda yake sawa Allah baki a cikin al'amuransa na tadbiri hmm. abin da ake nufi da at-tadbir shine an-nazar fi awaqib al-muqaddara duba izuwa makomar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sannan kuma me zai samu abin na nasara menene kuma zai samu abin na kishiyar nasara duka Allah maɗaukacin sarki shi ke kula da wannan shi kuma a tadbir yana biye da wato ainihin samarwa sai zama al-ghayat fi tadbir kamar yadda malamai suka faɗa shine al-ijad wal amal ala wif'i ma dubbir kaga Allah ya samar da kai kuma Allah ya rubuta za ka shekara kaza kuma Allah ya rubuta shekara ta zan nan ba za ta yi ba sai da kaza da kaza da kaza da kaza na abin da ya shafi abin da zai riƙe maka rayuwar wanda sai da shi za ka rayu da abin da zai karfafi rayuwar da kuma abin da zai kyautata rayuwar da kuma abin da zai rasar da rayuwa in lokacin ta yayi duk a hannun Allah yake shi yake planning shi yake budgeting shi yake executing duka kuma shi yake reportin shi yake recording ya ajiye in an yi reportin zuwa gare shi ake kaiwa kuma shi yake samar da masu yin recording din kuma su reportin din zuwa gare shi shine ma'ana dabbirul am Allah shi ke juya komai da komai to ko a nan idan ka lura za ka ga idan ba Allah ba ba wanda yake yin wannan yanzu idan ka ɗauki kamfanin general motors na Amerika. a yanayin kudura ta ɗan adam yana iya samar da dizayin na mota kuma yana da masu fasaha ƙwararru waɗanda za su iya ƙera motar da kuma yadda al'amuran motar za su kasance amma da zarar motar ta bar hannun kamfani ta shiga hannun diloli to kuma sarrafa motar ya fita daga hannunsu ya koma hannun wanda ya siye ta hako ba haka bane kuma ko da kai ka ce motar lokacin da ba kai ka tuka ta ba sanda yaron ka zai tuka ta ko da kana da traka da kana iya tracking din tafiyar motar amma ba za kai ka iya sarrafa ta ba kai za ka yi kwana ba kai ka yi kowa shi kuma Allah duk abin da yayi nasa ko a wani yanayi ijadan wa tasrifan wa tasarrufan duka a hannunsa yake saboda haka yanzu Allah ya ga dama zai iya disconnected din wani system ɗaya a cikin system ɗinka ba abin da zai yi aiki yanzu a cikin kwakwalwarka kwakwalwa kawai wannan da Allah ya halice ka ta kaga Allah ya yi ka ya ba wa iyayenka amma wai bai kyale ka a hannun iyayenka ba sai zanto tun kana karami shi yake sapotin din iyayenka da abin da za su rene ka da shi kuma akwai abin da saboda kai ma yake ba su wanda ka suke ci su samu akwai arzikin da Allah ya ba mahaifinka ko mai rukonka shi ɗin ya ci albarkacinka ne da ba sai da Allah ba zai ba shi ba da ya sa an yi abocin ɗin cikin tura, shi ma haramiyarsa wannan arzikin to sannan da zarar ka girma kuma al'amuran ka su dawo gare ka a hannunka to sanda suka dawo hannunka dai har yanzu kana ƙarƙashin Allah shine yake baka tunani shi yake baka komai akwai lokacin da Allah zai baka fataha da basira da sa'a da ƙarfi da dacewa da yanayi wanda za ka fi samun abubuwan rayuwa har sai ka iya zaton cewa ƙarfinka ne da kazanka ne to baka sani ba kawai a ɗauko maka tsarin kwakwalwa da Allah ya tsara maka wanda ya bar komai yake yin aiki daidai wanda shi ya saka kake samun wannan kazar-kazar ɗin da kake yin wa'annan abubuwan da Allah zai ga dama akwai wani feshi da kwakwalwaka take yi na wani acid wanda wannan asibin shi yake taimakawa wajen tsara komai na tafiyar da al'amuranka na saiko na hankali shi yake tsara maka daidaita damuwa da rashinta daidaita so da ƙi daidaita nutsuwa da rakaba da zama babu irbaki yin batsi yin tsoki yin zumuɗi yin farin ciki yin baƙin ciki tun Allah ya ga dama tun da kai halittarsa ne kana ganin cewa kuma kamar komai saboda kwakwalwaka ne da tunaninka aka baka ko da neta a haka kawai ma ba sai kai mata laifi ba in ya gada ma sai tsoro maka da wata halitta wanda ita ba halitta ba za a iya ganin ta ba microorganism ita kuma duk lokacin da aka yi feshin wannan acid din sai ta shanye shi to sai a samu deficiency na abin da zai zama shine sinadarin tsara masa wa'annan abubuwan gaba ɗaya sai ya zanto abubuwan ba su iya tsara kansu ba sai ka gaji amma ba za ka samu ɗan saƙo da zai ce ka gaji ba saboda daidai wurin da yake aiki a kwakwalwar Allah ya hana wani abu ya fitar da abin da zai yi aikin sai ga mutum ya kasa yin bacci sai ya zo tsakar dare daren ya zo ya bai bacci ba kowa ya kwanta ya bacci shi ko kowa ya kwanta ba zai bacci ba sai kaga an zo an yi abin dariya kawai shi kuma sai kaga bai dariya ba saboda ba a kai masa sakon cewa wannan abin dariya ba ne sai kaga wani abu da za a yi zunubi ko a yi ɗauke shi bai ba watakila sai an koma wurin bayan Allah wanda su kuma wannan nasin yana aiki kuma sun kware a wannan wajen sai su gano cewa wannan abin da Allah ya halitta wata damuwa ce ta kai ka zuwa ga cutar da ake kira al-iktiab depression shi kuma depression in ya faru yake tsoro da wannan abu in ya tsoro da wannan abu shi kuma yake shanya wannan acid din amma ga yadda za a yi da wani da wata kudura ta ubangiji a fi karfin wannan yanayin domin a dawo da kai daidai har yanzu dai kenan wa yake wa yake kula da kai Allah ne yudabbirul abdu wani abu da ka sani Allah ne yake dabbara shi to me fa'idar kawo wannan a tsaka da bayanin sama da ƙasa خلق السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض wannan ai kuna ganin su a fili ko kuna kallon sama kuna kallon ƙasa to wani zai iya cewa bai yarda da tadbirul umur ba tunda da yawa wa'anda suke kan addinin ilhadi assist ko assist waɗanda su ba su yadda da akwai ubangiji ba ai suna jingina ƙarfin samuwar abin ne zuwa ga watakila ko abin da zuciyarsu ta raya musu ko zuwa la Allah shai ko kuma zuwa ɗabi'a nesa tare da cewa masu jingina shi zuwa ga ɗabi'a ma masakin ne tunda ita kanta ɗabi'a ai ba ita kai kanta ba akwai lokacin da babu ita kuma za a zo lokacin da ɗabi'a za ta kare tunda theory akan ɗabi'a ma kawai wannan yana cin karo da wannan ne ba wani theory guda biyu da za a ce sun yi sun yi guda ɗaya kowa yana kawo nazariyar sa ne tasa daban to sai aka magana yudabbirul ab a daidai lokacin da ake magana akan mahsusatu malmusatu sai aka kawo ma'qul domin shi shine target ɗin ka yadda cewa ba za ka mutu ba sai Allah ya kashe ka ba za ka rayu ba sai Allah ya baka rayuwa ba za ka yi arziki ba sai Allah ya baka arziki natija wannan kuwa in ka yadda da haka to wanda yake maka haka ka bauta masa shi kadai kar ka shi da kowa don ba wanda zai iya maka wannan ke shi kadai yudabbiru al kuma ya ummu jami'a shi'un duk wani sha'ani da ka sani na ɗan adam wa jami'a al-ahwal ba wani abu da aka ce shi kuma ba na Allah bane yawan kuna da shugaban ƙasa da mataimakinsa shi sa ake samun mataimaki saboda ba zai iya yin komai ba ake sa wa shugabannin ƙasa ministry saboda kowane minista shi ne shugaban ƙasa, wakilin shugaban ƙasa a ministry dinsa to duk da haka kuma sai kaga ana raba shi'unin daula din a ce shi shugaban ƙasa ya kula da ɓangare kaza da kaza mataimakinsa kuma ya kula da kaza da kaza haka ake yi alhamdulillah amma Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar haka yudabbiru al-amr Allah baya buƙatar wato baya buƙatar mataimaki a wajen gudanar da al'amura saboda haka idan ma kana tunanin akwai waɗanda ake bautawa kuma ka ce a ya abin da ita saboda ha'ula ya fa ha'una inda Allah eh mun ji akwai Allah shine the almighty shine wanda yake shakundum to amma ai kuma su ma wayannan din taimakon mu za su yi a wajen Allah ranar alkiyama sai su ɗauko mu su cece mu don haka kaga ai sai mu bauta musu kafin aje kiyama kar su ce ba su san mu ba to su ma wayannan din sai Allah ya yarda za su ceto sai Allah ya ce ma min shafi'in ba wanda zai yi ceto illa min ba'd izni ma min shafi'in illa min ba'd iznihi sai bayan ya karɓi izini daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ayatul kursi yace man zallazi yashfa'u man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi يعلم, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى من ذا الذي واي ونن وندا يشفع عنده زي زي يتيمكي وني يكربو shi daga shirin shiga azaba daga wacce ubangiji ya kaddara masa a dawo da يدين وني illa bi izini in ba sai ya karɓi izini daga wajen Allah ba da haka Allah ma ba zai baka cikan ba sai ka zama irin waɗanda za su yi ceton kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa kan min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يسير wa min malakin fis samawati so nawa za ka samu mala'ika ma da yake sama ga sunan mala'iku kulul a sama jibril ne mika'il ne israfil ne malakul maut ne mai jiran aljanna ne maliku ne mai jiran wuta kowane mala'ika da ka sani la tughni shafa'atuhum duka mala'ikun in ma ka ce za ka bauta musu don su cece ka to cetonsu ba zai wadatar da kai da komai ba illa min ba'di an yi ya'zana Allah liman yasha'u shi fa ceto baya amfanarwa sai bayan Allah ya yi izini ga waɗanda ya ga dama ya zaba ce wani da wani da wani da abu kaza da abu kaza ku tashi ku ceto Wayar ba kuma Allah ya yarda cewa wani ya ceton. illa min ba'di an yi ya'zana Allah liman ya sha'u. Wayar ba. haka Allah ya faɗa ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa bi iznihi حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله يكي كما تشيتوما أورن الله بايا أمفاني إلا لمن أذن له سيوان دا الله يسمى في تاشيه to kaga kenan ashe ko da ka ce ma za ka buwa ne to ba shi ya kamata ka bi ba Allah za ka bi domin Allah ne zai ba wa wani izinin ya yi ceto in ma yana cikin masu ceton حكى الله الآن في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد, مكرمون لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce wala yashfa'una su ma wa'anda kuke ganin bayan Allah ne in Allah ya ma ba su tikitin su yi ceto to ba za su yi ceto ba illa liman yarsada sai ga wanda Allah ya ce a ceta har yanzu dai waye ne waye ke waye ta yake hannun ta kenan Allah ne su kansu aka tashi wani da wani da wani aka ce ku yi ceto ba wai kawai za su fi sarran su ce to wannan dan uwan mu ne wannan dan uwan mu ne wannan kanin matata ne wannan mun taba hada wurin aiki a'a sai Allah ya nuna musu wanda za su yi ceta da aka za ka nemi ceto a wurin wa za ka nema kenan Allah a wurin Allah shi kadai wala yashfa'una illa liman yarsada ba wahum min khashyatihi mushfiquna su kuma mushfiquna a cikin tsoro suke da razani min khashyatihi saboda tsoron Allah wanda yake mai hada da soyayya to mu ahlus sunnati jamaa mun yarda da wani abu da ake kira ceto wanda abin da ake nufi da ceto shine a ɗauko mutum daga farfajiyar kiyama kafin a yi hisabi a yi aljanna da shi ko kuma idan an yi kitabun ya zan ya cancanci a yi masa ukuba ko azaba sakamakon laifuffukansa to sai Allah ya kaddara wani daga cikin masu ceto izo ya yi belinsa a yi aljanna da shi ko kuma bayan an kai shi wuta a ceto shi a dawo da shi aljanna wannan ne ceto domin asali ma'qudun ne min shafa a shafa kuma Shi ne abin da yake da ɗan'uwa, dan uwa malahu sani ما ليس بمنفرد wa صلاة الشفع والوتر ومنه والفجر وليال العشر والشفع شين kwanakin da suke da ƴan uwa daya daya da biyu ga wata nazul hijja uku da hudu ga wata hudu da biyar da shida ga wata bakwai da takwas ga wata kaga wa'annan duk suna da ƴan uwa kafin idi wacce take alwitir ita ce ranar ranar arfa wasu ta ce a shafu yawon nahar domin ita tana da yar uwa alwitir kuma yawon arafa da sauraka an ce a shafa'a shine a nemo wani wanda kai naka ba zai isa ba sai wannan ya zo sannan sai ku haɗa mace wannan shine ma'ana a shafa'a a lura a istilahi kuma shine wani ne alfarma cikin mutane ko cikin abubuwan da shari'a ta lissafa su zo alfarmarsu ta sa su tashi daga halin da aka faɗa zuwa sabon hali da ya fi wannan shi kuma ceto ya kasu kaso biyu kaso na farko shine ceto na lahira kaso na biyu kuma shine ceto na duniya to shi ceto na lahira ɗin shi ma kala biyu ne nau'i biyu ne nau'i na farko akwai a shafa'atul khassa hmm. wani keɓantaccen ceto wanda ba wanda ya isa a cikin halittu gaba ɗaya matsayinsa ya kai a bashi wannan ceton sai mutum ɗaya shine sayyiduna rasulullah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ba don gudun lokaci ba na karanto muku hadisin shafa'a wanda zai wahala kana da imani a karanta maka hadisin nan bai girgiza ka ba kuma duk kun sha jin sanda al'umma halittu za su zo su tsinci kansu a cikin garari a farfajiyar tashin alƙiyama ga turmutsu ga rana ta zo tsakaninta da halittu kai da ni bai fita ku ɗaya ba ga bala'i ga gumi kowa wani gumi ya shanye shi wani gumi ya kawo masa wuya mafi karancin mai gumi shine wanda za a gan shi ya Ga gashi kuma ubangiji ya ki cewa da kowa komai za a tsaya sai an yi shekara dubu hamsin a lokacin ne in garari ya shiga ya kai garari mutane suka rasa inda za su a ce wai ni ba a cikin mutanen akwai annabi adam ba a nemo shi dole za a je a nemo annaba adam ai makirari kai ne Allah ya halicce ka da hannunsa yayi maka kaza yayi maka kaza fashfa lana inda rabbik je ka ce, ce mu a wurin ubangiji annaba ya ce inna rabbana qad ghadiba ghadbatan lam yaghdab mislaha Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ni kuma ya taɓa hana ni wani abu na yi sai dai ku je wajen nuhu shi da kansa zai tura mutane zai zai nomine ya ce ku tafi wajen nuhu saboda ya san yana da matsayi saboda matsayin nuhu shi kadai Allah ya bar zurriyarsa bayan an yi tufan waje Allah zurriyata humul batsi duk wanda ya ci gaba da haihuwa bayan tufana to dan dan annabin mun ko da ka ba wani dan adam da jikokinsa suka yi saura sai annabin nuhu duk wanda yake mu iya sa jikan annabi nuhu zaka shine uban mu nabi bayan annabi adam shi kuma akwai zamani mai tsaho tsakaninsa da annabi adam yadda muka ji labarin su shi ma haka ji labarin annabi adam sai shi an masa wahayi an gaya masa sai ya yau annabi nuhu a ce masa ka ga halitta muke ciki kai ne Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ka ce mu a wurin ubangiji sai ce shi ma ya maimaita irin abin da annabi ya faɗa inna rabbana qad ghadiba ghadbatan lam yaghdab mithlaha kafin nan bai taɓa yin irin wannan fushin ba ko ba zai wani fushin da ya wuce wannan ba kuma ni na yi addu'a an halakar da mutane gaba ɗaya sai dai ku je gun ibrahim sai a ɗunguma ta wajen ibrahim duk inda yake sai an nemo shi a farfajin nan kowa fa yana ne ba wanda da zai yaudare ka ya ce maka karka damu mun ce maka ga dai annabawa kun su wanda ba su yi wa allah laifi ba dan annabawa maka cewa ranar ranar bala'i sai sa manzo sallama a wani hadisi wanda imam nasa'i ya rawaito yana faɗar irin halin da za a shiga na afuwa wani zai zo gaban ubangiji ya ce ya ubangiji ga yadda aka yi hukunci kuma ga wani ina bin sa ina haƙƙina a cire mun haƙƙina to Allah kuma ya ƙaddara zai wancan rahama wanda ake bi haƙƙin sai a gurfanar da shi a ce to kai kana da haƙƙi a kanka ya ubangiji bani da abin da zan biya shi sai ubangiji ya ce da wannan din shi ne bin haƙƙin daga kanka ka kalli sama sai daga kai sai an nuna masa wata kantanemiyar aljanna iya ganin ta ce ka san gidan ya wannan dole ta wani annabin ce ko wani daga cikin makusanta saboda yana ganin wanda ba za a ba wannan aljannan ai ina sai general general irin wanda sun kai karshen nan sai Allah ce kuma ba haka bane ba na wanda ya iya biyan farashin sa ne sai cikin ubangiji ya za a lokacin shi zai ce ba zai yadda ba manzala sa sai fashe da kuka ya ce wannan rana saboda a lokacin shi san da wannan ya ce ba shi da abin da zai biya zai ce shi kuwa ba zai yadda ba manzala ce wannan rana ba karamar rana ba ce shi ne sai da maza Allah ya kuka sannan sai a ce masa to ai wannan ko kai idan ka yafe wa wannan abin da yake kanka za a baka wannan gidan sai ya ubangiji yanzu in na yace za a bani a ce ya ce to ya ubangiji na ce sai ubangiji ya ce to ka ba hannunta ka fara kai shi gidan gidansa tukuna na aljanna sai ya kai shi ya ce to shi ma ya ce tafi aljanna to kaga shi wannan ceto ne za mu zo shi a ƙarshe saboda haka sai annabi ibrahim ya ce shi ma ya faɗi irin wannan abu shi ma ya faɗi cewa ya yi taɓa yin ƙarya guda uku shine abin da muka faɗa ɗazu wanda kuma an ka duba tauriya sai ba ƙarya ba ce sai ce sai ku tafi wajen musa sai a je wajen musa a ce kai ne allah ya zance da kai kaza da kaza kaza da kaza wala ka fashfa na inda rabbi sai ce ina ni kuma na taɓa kashe wani baƙiɓe saboda aka ba zan iya ba kowa yana tsoron ka a fara ta kanta duka annabawan kowa yana shayi sai a ce to a tafi wurin sai sai ce sai dai ku je wurin isa ana zuwa wajen annabi isa shi ma a karanta masa a yi masa kirari kai ne kalmar allah ruhinsa kaza da kaza kaza a gaya masa to mai ruwa ya ce walam yadkur zamban shi da annabi isa bai ce ga laifin da ya ba amma shi ma ya ce da zai iya ba sai dai a je a nemi annabi muhammad sallallahu alaihi to ana zuwa wajen annabi muhammad sallallahu yana ganin jama'a sai ce me ke tafa da ku sai su su gaya ce kaga halin da muke ciki ya ce me kuke so su ce ce to sai ce ana laha ana laha dama ai ni ne mai ceton sai ya tafi wajen shi da kanka sai ke ba da labari sai ya tafi wajen ubangiji subhanahu wataala sai ya je bakin al'arshi ya zuba sujada maza ce sai a yi mun a buɗa a yi mun buɗi fatahi na ƙofofin kirari da yabo da jinjina ga ubangiji da godiya wanda ban taɓa ba taɓa buɗa musu ba sai a lokacin sai ubangiji ya ce ɗago kanka saltuɗa tambayi duk abin da kake so za a baka roƙi za a baka washfa tu shafa ka nemi ceton ba shi kake nema ba an baka sai ce ya ubangiji al'umma ta sai a ce je ka ceci wanda za ka ceta shi kaɗai ne yake da wannan in ba manzon Allah sallallahu alaihi ba ba wani la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wasu sun ce wannan ceton shine maqa shine al-maqam al-mahmud wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce ash-shafa'atu khassa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ma shafaatul khassa din akwai ash-shafa'atul uzma ita ce al-maqamul mahmud wanda muka faɗa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka a cikin suratul isra maqaman mahmuda wanda kuma wannan al'ahadisu fi hadhihi ash-shafa'a mutawatiratun mutawatira to sannan akwai shafa'a ta biyu ita ma ƙarƙashin a shafa'a khassa ta annabi ce shi kaɗai? sallallahu alaihi wasallam bayan an shiga aljanna yan wuta kuma suna wuta mazala sallama zai ji shi dai har yanzu tukuna bai gama samun abin da yake so ya samu ba shine a cikin wutan nan akwai wanda ya ce ya taɓa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah laifi ne ya kai shi wuta ba shirka ce ta kai shi wuta ba ba ridda ce ba ba kafirci ba ne ya zo a cikin sayo musulun hadisi na 333 daga anas dan malik Allah ya tsara yadda a gare shi yake cewa a ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai zo ko kuma wancan hadisin anas ne manzo Allah sallallahu zai ce eh, ba shine na 133 ba zai ce ya ubangiji ba zan samu sukuni ba bayan a cikin al'umma ta akwai wanda yake cikin wuta sai maza sai ubangiji ya ce to ya muhammad leƙa ka fitar da duk wanda ya taɓa cewa la ilaha illallah daga cikin wuta to a lokacin ne za a je a tarkato duk rago fatil muwahidi da suke cikin wuta za a yi wato ɗauraya ta ƙarshe wasu ma wutar ta ƙone ta ta sai a fito da su in an fito da su sai a zo da su wani teku da ake kiransa na harul haya ko na harul hayati wannan yana cikin kitabun riqaq da imam al-bukhari ya kawo shi to fayan butu to duk da ya cinye a jikinsu sai kuma ya tsiro kama tabbutul habbatu fi janibis sai, kamar yadda amma za su fito da ɗan rauni kamar yadda kasan irin shuka da take a jikin fadama a jikin ruwa kaga in ta fito kwarinta baya kai baya yin daidai da wacce take a can nesa da ruwa ita wannan ta sha ruwan ka ba hayye mata yawa za ka ganta lagaf lagaf su ma haka za su sai a ce to duk gaba ɗaya a shigo da su aljanna sai a shigo da su aljanna za su shigo da ceton manzo Allah shi kaɗai za a ba wannan damar. to a shafa'a ta uku wacce take ta annabi ce shi kadai sallallahu alaihi wasallama ita ce shafa'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mana gaba ɗaya insha Allah ta shiga aljanna domin koda ma an ba ka tikitin aljanna a farfajiyar alkiyama to sai ka jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya zo ya nemi ku shiga kamar yadda ke cikin hadisin Anas din shine 333 manzon Allah yake cewa ati babal janna zan je kofar aljanna fa astaftiu sai in nemi a buɗe min sai a ce man an tawaye sai na ce muhammad sai a ce to dama an ce sai ka zo ka ce a buɗe za a buɗe to duk sai kowa ce to sai shi manzo Allah sallama yana da abubuwan da zaka so shi ka kaunace shi fiye da kowa sai dai in baka bincika ba wannan kadai yana ɗaya daga ciki sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma kun ga ga waccan shafa'a a shafa'atul uzma al-maqam al-mahmud ga shafa'ar da zai mana ta shiga aljanna ga shafa'ar da zai wa usatul muwahhidina ta shiga wacce za a hana ta shiga wuta to sai kuma a shafa'atul amma ita ce na karo na biyu ba kasa ba ita ce wacce ta annabi ce sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu da Allah ya yarda su yi ceton bayan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mala'iku da annabawa da kuma mutane na gari ita ma kala kala ce ta farko akwai wannan ceton da annabi sallama zai wa 'yan wuta Waɗanda suke musulmai ne su amma watakila musulmi ne yana ƙarya musulmi ne yana zina musulmi ne ya cuci mutane musulmi ne yana yin haɗin, musulmi ne yana shan giya musulmi ne yana zalunci musulmi ne yana yin gulma musulmi ne yana cutar da mutane ire-iren wa'annan da wa'anda suka shiga wuta to mazala sama zai nemi ubangiji ya dawo da su aljanna to a nan ne gwargwadon laifin mutum gwargwadon saurin fitowarsa daga aljanna daga wuta wannan ita ce shafa'a ta kamar yadda ke cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi wanda ke sun sayi Muslim manzala sama ce fa wallazi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda minna shiddatan lillahi fi istiqsar al-haqq min al na lillahi yawm al-qiyamati bi ikhwanihim الذين في النار na ربنا ya sumuna. a lokacin ne zaka ga mutane wannan ceton da mutane za su yi kenan yadda musulmi za su taso sai da ubangiji ya ubangiji a cikin yan uwan mu akwai waɗanda tare da su muke azumi tare da su muke kaza tare da su muke kaza yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun fa yuqalu lahum akhriju man arafu ta ce to ku fito da waɗanda kuka sani daga cikin wuta to shikenan daga nan sai a fito da waɗanda suke cikin wuta na na na masu sabo kafin a zo ce san karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai kuma ce ceto na biyu mutanen da sun cancanci shiga wuta amma sai ceton ya hana su shiga wuta manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yana cewa ma min muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan ba wani mutum da zai mutu in dai musulmi ne a samu musulmai 40 da za su yi masa sallar janaza la yushrikuna billahi shai'a kuma ba mu shirki a cikin mutum arba'in din nan illa shafa'ahu Allahu fi ce wannan addu'ar da suka yi Allah ya ce cece su inda zai shiga wasu sai fasa sai a fasa shigar da shi sai a shigar da shi aljanna to amma su ma sai da yardar Allah sai kuma Allah ya zaɓi mutum ya kasance yana ciki kuma wannan hatta habbai suna kula da wannan Abdullahi dan Abbas wani ɗansa ya rasu to sai yake cewa da wani yaron ta je ka ka gani mutane sun taru sai ce sun kai nawa sai ce sun kaza ne sai ce to mu jira yace je ka daga sun kai 40 da yaje yace sun kai 40 sai ce eh to inda sun kai 40 a fita da shi saboda ji manzo Allah kuma yana cewa babu wani musulmi sai faɗi wannan hadisi to don haka dole da cikin sharɗan shafa'a sai tukuna wato sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da wanda zai yi ceta na biyu kuma sai ya ba da izini ga wanda za a ceta wanda za a ceta ɗin kuma sai Allah ya yarda da shi ya yarda za a cece shi saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce man dalla bi yashfa'u indahu illa man dalla bi yashfa'u indahu illa bi idnihi sai da izinin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya sa mana ci wanda Allah mazala sama zai ceta bayan nan Qur'ani zai ceto kuma azumi ma zai ceto kamar yadda muka gabatar a cikin karatuttukan mu to Allah subhanahu wataala yake cewa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه في الله سبحانه وتعالى كتوى أفلا تذكرون ينزب ذاك أذن تبا كبا أبوه أن أكي غيا مكو وقونا الله كبا الله في ينزل سوى شيء كأني أبن بوتا باتارد أبن بوتا وننسى با تذكرون شيني أسل أسل كلمة تت tazakkaruna ne dan haka sai zanto afala tazakkaruna wannan kira'ar ibn kathir ce da kuma nafi'ul madani da ibn al-ala zayyan al-basri abu ab da ibn amir ash-shami da kuma yaqub al-hadrami amma kufiyun ma ada shubata an su kuma suna karantawa afala tazakkaruna kamar yadda muka karanta hafsu da hamza da kisa'i da khala shi kuma shu'ba wa ma'ahu al-jumhur kuma suna karantawa da tazakkaru na'am bi aya إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله يتعي إليه مرجعكم جميعا إذو قال الله سبحانه وتعالى مقومك تكيغ baki daya wa'ada Allah haqqa wannan alƙawarin Allah ne da yi kuma alƙawari ne na gaskiya wanda zai tabbata inna haƙiƙa shi Allah shine yabda'ul khalqa yake farar da halitta lokacin da ba ita sun mai yu'iduhu sannan sai sake dawo da halittar bayan ta mutu ta riddige sai Allah ya sake dawo da ita a ƙarshe mai zai faru yadziyar Zina, amanu wa amilu salihati sai Allah ya saka wa inda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari bil da adalci saboda ya ce zai ba su aljanna kuma za su yi tarar da aljanna والذين كفروا سوق كافر إذا أشكد سوتا إن أنشكد سوتا كما لهم شراب من حميم akwai wani abin sha sharabun bi ma'ana mashrub min hamimin na ruwan zaki ay ma'in hamimi wa azabun alim sannan kuma akwai azaba mai raɗaɗi, bi ma kanu yakfuruna ay bi kufrihim saboda kafircin da suka kasance suna yi to wannan aya tana tabbatar da akwai tashin alkiyama kuma sa'an nan akwai sakamako kuma akwai adalci a wajen sakamakon Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul anbiya wa nadul mawazina wa nadul mawazina alqist li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha وكفى بنا حاسبين الله يقول ونضع الموازين القسط كما زامزوم أجي معونين آدل liyaunil qiyamati saboda wannan ranar da za a tsaya a gaban ubangiji fala tuzlamu nafsun shai'a, a wannan ranar ba wani mutum da za a zalunce shi da komai nafsu anan bi ma'ana insanu saboda mun faɗa an nafsu tana zuwa da ma'anar al insanu tana zuwa da ma'anar ar-ruhu allati taqumu biha allati taqumu biha al-haya wanda in ba ita babu rayuwa kuma tana zuwa da ma'ana al-qalbu allati bayna jambai al-insan wa ma ubarri'u nafsi kuma tana zuwa da ma'ana al-mashaa'ir allati ta'tar al da abubuwan da dan adam yake so wala kun fiha ma tashtahi anfusukum to anan fala tuzlamu nafsin shay'a ba wani mutum da za a zalunce shi komai na ɗaya dai duk aikin da kai duk aikin da kai to Allah subhanahu wata'ala zai baka shi la ya khafu zulman wala hazma ba za a zalunce ka ba a ki baka ladan aikin ko kuma a rage maka aikin yana da lada dubu a baka lada ɗari da tara Allah ba zai maka haka ba sannan idan wani ya cuce ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa la tu'addanna al-huquqa ila ahliha لتؤذن الحقوق إلى أهلها زاف da ده zuwa ga masu su? kun yi kasuwanci da wani sai ya cuce ka kayi wa wani kwadago aiki sai ya cuce ka wani ya an bashi amana ya kawo maka sai ya cuce ka wani an bashi mulki da mukami ga wani arziki da ya kamata ya iso da shi zuwa gare ka haƙƙinka ne sai ya cinye ya cuce ka to a ranar sai an dawo maka da haƙƙinka mazala ce hatta yi kada mina shatil jalha da shatil karna har sai ya zanto a akuya wacce take mara tsaho sai an ba ta haƙƙinta na tunkuyin da akuya mai tsaho ta yi mata awaki ma kenan ya za ci hadisa Allah dan Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi cewa ranar alkiyama za a zo da mai amana a ce masa addi amanata ina amanar suwa na da suka baka ko da aka dora maka nauyi kawo ka sai ce ya ubangiji to ai ina zan bayar bayan babu dinari ba dirham ba naira kenan ba riyal ba dala ba sterling pound ba yen ba euro ba saifa, ba cd ba rubiya ba junai babu duk wani kuɗi da ka sani ba kadarorin da zan bashi in ce to ya karɓa a madadin da ka kawo miki kayan da sun zama ba naka ba sai ubangiji subhanahu ta'ala ce in talqu bihi ila al-hawiya ku tafi da shi cikin wutar hawiya rani ne ya je can amana tana can Allah ya ya je ka fadu masala laha fatumassala lahu ka hay'atiha yawma yau ma ilai auka makala sallallahu sai a nuna masa amanar taka sai ya hango ta mewa grand ne aka ba shi na talakawa na population mutum miliyan kaza to aka ce masa kuma a yanayin kundin aikin an ce to idan aka ba da grant kafin a ba da grant din nan sai ka yi planning ka yi budget in ka yi sai ka zo ka yi dependent budget in ka ce to muna buƙatar biliyan kaza ko ko miliyan kaza miliyan kaza za mu kaza da su ga breakdown sai ka yi bayani a ciki za mu ba da aiki kaza sai ka zo ka tauye wani abu koya yake to wallahi sai ka ji shirin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a to sai mutum a shiga da shi wuta yana ji yana kallo komai ko komai azumin sa a shigar da shi wuta sai ya gano ta ga nan kamar yadda take rintuma cikin wutar saboda so ya da in ya shiga zai fito in ya shiga kuma ya shiga kenan sai ya ji wutar tana kuna shi ana narka shi zai kinkimo amanar ya fito da ita yana fitowa sai ya zo sai ta sullube ta sake koma a haka zai zai fahuwa ya hawi fiha haka zai dinga sulmiyawa cikinta har abada a cikin wutar mazala sutura ke cewa wanda muka amintar da shi muka ba shi wani mulki ko wani mukami ko wani abu fakata malana mislal mikhyat sai ya koya abin da bai fi girman allura ba turan alkiyama wallahi ce ya kawo shi to akwai wani mutum a wurin ana kiranta ibn al-utudiyya sai ce ya rasulullahi karbi amana kan mukamin da aka ba na na yi rizani mazala ce saboda ya ce ga abin da ka faɗa mazala ce haka abin ya ce kuma haka ne sau da aka lasu lamu nafsun ya ba wanda za a cinta komai kai idan ma hararar mutum kai haka zikau bai maka kowa ba tun da harara a cikin al'adance ai ɓatanci ne sai mutum ya maka wani abu za ka harare shi ko ka zage shi ko umbola kai masa a yan san umbola ko mutum ya buɗe yan yatsunsa ga baki ɗaya ya nuna wani da shi da sunan kaskantar da shi ko zaginsa ko ka zauna ka yi gulmarsa ko ka yaɗa wani laifinsa ko wani kuskurensa ko ka yi masa sharri ko ka ci namansa ko a gabansa ka ƙasƙantar da shi ka wulaƙanta shi wallahi sai kun tsaya a gaban Allah sai Allah ya muku ba yadda za a yi a ba ɗaya daga cikin ku ya tafi alhali akwai haƙƙin wani akan ka fala tudlamu nafsin shay'a hadisi ya tabbata sun sayo muslim daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man al muflis kun san matsiyaci suka ce ba shi da komai al man la dinara lahu wala mata Allah ya ce cewa man yati yawm al qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam wa wa wa qad zalama wa shatama wa akala lahma wa tafaka dama fa min hasanati sai a dinga dauko kyawun ayyukansa a ba wannan a ba wannan fa in faniyat idan ayyukan sun kare min qabli an yuqda alayhi kafin a gama biyan bashi ukhidha min sayyi'atihim fa alayhi fa turiha fil nar sai a debo zunubin sai a dora masa sai a watsa shi cikin wuta to fala tuzlamu nafsin shay'a nafsin shay'a wa in kana misala habatin min khardal ataina biha sannan sai Allah ya wa kansa kirani kamar yadda ya ce wa kasabina hatibin wato ya ishe mu a matsayin alfahari a matsayin mu na masu ƙididdiga masu yin ƙeƙe da ƙeƙe ubangiji subhanahu wata'ala haka yake yi amma wanda duk na gani to zai farin ciki a wannan rana haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul nur liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi Allah subhanahu wataala ya ce ƙarshe Allah zai saka wa zai saka musu da ahsana ma amilu wato mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa ويزيدهم من فضله كما الله سبحانه وتعالى يقارى متأكد فلا لسه حكى الله يفعل في سورة الفاطر ليوفيهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله هكا الله يفعل في سورة النساء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Allah subhanahu wata'ala fa ujura ujurahum sai ya cika musu ladan su ba za a toye maka komai ba wa yazidahum min fadlihi kuma ma sai Allah ya kara maka a cikin fallaka shi yasa duk wanda ya shiga aljanna sai yayi mamaki kamar aikin sa bai kai ya shiga wannan aljanna ba to falala Allah sai Allah ya kara masa wallazina kafaru lahum sharabun min hamimin amma wa inda suka kafirce kuma Allah ya tanadar musu abin sha a cikin wuta min hamimin na ruwan zafi ruwan zafi ne za a dinga kwankwada musu wanda farkon illar ruwan zafin tukuna wato suna yana tahowa tukuna zai fara ɗauke musu fata fuskarsu saboda mugun zafin da yake Allah ya ce wa in yastaghithu wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh سبحان الله بئس الشراب وساءت مرتفقا idan suka nemi tanyo da agaji tanyo shine neman taimakon da in ba a yi maka a lokacin ba za halaka za su dinga kuka ruwa ruwa ruwa saboda an ba su zaƙo ta tsaya musu a makogaro wato guba ta tarwaɗe a cikin jikinsu sai su zaci in sun sha ruwa za ta iya hucewa wala ya kadi yusihu ba za su iya haɗiye wannan abincin ba wa yatihi mautu min kulli makan saboda haɗiyar wannan abincin da suka kasa zai suke ta ko ina mutuwa za ta zo musu kuma ba mutuwa za su yi ba sai su nemi tanyan a ba su ruwa yughasu bima sai a ba su ruwa kamar diddigar mai gashi ba shi da kyan gani ba shi da daɗi yashwil wuju. saboda ainihin zafinsa yana to me yashwil wuju. yana gasa fuska ba za ta yana kona akwai kona tana nan su kasan yan wuta nau'o'i kaga ana toya su ana kona su ana soya su ana gasa su ana dafa su ana babbaka su ana narka su duk wani nau'i da ka sani na irin azaba wuta ana musu wannan kuma duka kalmomi ne kowace akwai irin nau'in yadda ake amfani da ita to yashkul wuju yana gasa fuska me ake gasawa ne a duniya ana gasa balan shi yasa ake ce masa shayya da larabci duk da ana ce masa alqadid ko kilishi ne ake ce mai kadi sannan ga kazan nan da kake siya a saudi ana ce mata shawaya saboda ana sa ta tana tana tana tana jujjuyawa wuta tana dukanta yashwil wujuh Allah ya ce bi'sa sharabu kai cutar da wannan abin shan wasa'at murtafaqa sannan makoma ta munana in ta zama irin wannan makomar Kan muhli haka yake haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul safat suratul yaqin Allah yace hadha falyadhuquhu hadha falyadhuquhu hamim wa ghazzaq wa akhar min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahim ma'akum لا مرهبا بكم إنهم صالوا النار هذا كمر ونن نبيان دعكي مغفل يذوقوه sai sun ɗanɗane shi me za su ɗanɗana ɗin hamimun ai kuwa hamimun ruwan zafi ne wa gassaq sannan kuma shi ruwan gashi dai a tafashe na zafi to amma kuma maddar wato ba madda ce irin ta H2O irin namu ba ruwa wanda yake wannan liquid wanda zaka gan shi gare-gare a'a shi gassa irin ruwan da ake matsuwa ne a jikin ciwo to shine ake tafasa musu shi ya zama shine ruwan zafi Allah ka tsare mu daga shiga wuta hamimun wa ghassaq wa akharu min shaklihi da kuma wani ma irin sa azwa nau'i daban-daban ne haka ruwan yake حكى الله سبحانه وتعالى ta'ala هذه جهنم التي يكذب بها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها Allah ya ce hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimuna wannan ita ce jahannaman da masu laifi suke karyatawa da ita kafirai ya tsufuna bainaha wa baina Hamimin an suna kewaya tsakaninka da ruwan zafi wanda yake tafatashe Hamimin ruwan zafi anin tafasashe shine ruwan shan kuma shi shi za a dinga musu azaba haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسر ولا يغني من نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa wujuhun yawma hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin zaka ga wayansu fuskoki ma'ana wasu mutane sun ƙanƙantar da fuskarsu sun yi ƙasa da ita alilatin gashi sun yi aiki nasu ba sun wahala a aikin nasu amma ba su yi aikin a bisa yadda aka umarce su da su ba amilatin nasiba tasla naran amma za su shiga wuta hamiya wacce take an an hura ta tayi zafi tutsamin aini in sun shiga za a dinga shayar da su aniya daga idaniyar ruwa wacce take aniya mai matukar zafi tutsamin aini aini ɗin idaniyar ruwa kenan aniya shine can ya tsofuna baina hawa baina hamimin an wanda yake mai zafi tafasashe to haka ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu azaba a cikin wuta laisa lahum ta'am wato ba su da wani abinci illa min bari'in sai irin ruwan gulando wanda yake fitowa daga cikin gisilin din shi ma kamar madda sai ta algisilin din kaga haka za a dinga yi musu kaga kenan yanzu me ya kamata mutum yi sai ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai dan ya tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ya ce lahum sharabun min hanimin suna nan da abin sha ruwan sha na ruwan zafi wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi bi ma kanu ya kuruna saboda kafircin da suka kasance suna yi wanda insha Allah lokacin azaba mai raɗaɗi mun yi bayani kuma wani bayanin zai zo ya tarar da mu a gaba wataƙila sai mu zaɓi wani wajen mu faɗaɗa zancen insha Allah a tare da ɗan lokacin da muke da shi zan kirawo malam insha Allah malam ya ɗan ba mu kalmomi na ɗan mintuna kaɗan sai mu rufe taron insha Allah sai kuma Allah ya kai mu gobe sai Allah ya hakuri da dadewar da muka yi sakamakon wannan uzurin da muka samu kabe da na faɗa shine Sheikh Malam Hussein Ibn Abi Bakar Jira Argungu hafizahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لا يسمع ذكره من شاء ومن شاء فاق ولا يكون كل شيء عنده ولا قضاء مباركته صلاته على نبيه بها أن المقاتل والرجال معه وآله وصحبه ومن تلا مع السلام والتقى إلى الأولى وبارك الله بي دموك أن نرى أولا مجلس البركة مجلس بابا على بن أمير الشيخ الدكتور عبد السلام أبو بكر بابا عليه تشيل الأنواع حامل كتاب الله على نوم بيت الله إخوان صديقة بكتابة من الأخوة الإسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙara mu da dama ya ƙara tsawaita rayuwar muka ga wannan rana mai albarka ranar juma'a ta daga wannan ramadan ya gaji muna da kuka Allah ya tafiya ya kan mu gaba ki daya Allah kada ka samu fata bayan ka karba a su musulmi tsakani da Allah sauran da aka turo ne da kuɗi a wannan gari na abuja na kuri nake da shi ya ce na nuna kawo da sanata a ziyara a wannan majalisin ba don komai ba sun gida ina yau bibiyar karatukan dauka kuma ina fa'idanta da su sosai yana daga cikin malaman da nake samun kawai gare su a jihar kano akwai ɗan uwa babanmu babban shehu malami ke bisa wata da ah, ya lemu wallahi yana da cikin malaman da ni dai a duniya so ɗaya da taɓa gane shi amma ina samun fa'ida da ilimi da shi da ko kaɗan ba akwai kuma ɗan uwa da kuma muna samun fa'idoji da dama gare shi Allah ya saka musu da alfai dauka wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa wannan aiki da muka da biyu daga aljanna kuma kuma kuma Allah ka yafe Allah kuma ya kayar ma daga cikin a ta wa'anda za su gane ku da wannan aiki da wuce ka da kai da Allah Muhammad yan uwa musulmi suna tarwa ta a takaice kun je irin karatun da dokta yake muna wallahi dan wa musulmi ba a samun aljanna da zuwa kawai a kwanta a yi ta barci ana cin daɗi in mun ji ba cikin darasin da dokta ya gwada Allah ya gaya mu ne ce ya ji siyar da zina amanu wa su amilu salihat wayannan abubuwan guda biyu ba ka tafai rahama ta ubangiji ke sa dan adam ya samu aljanna ba da abubuwan nan guda biyu ba dole sai mutum ya yi imani kuma sai ya yi shi wannan sai da kuke ji ana faɗa a gobe a kiyama sai ɗaya yadda aka ɗauko ayyukan sayyidina abubakar da radiyallahu an aka dora kan mizanin kan wannan shi shine sai da za a ɗauko ayyukan ka a ɗora ɗauka ayyuka na a ɗora da haka ya nuna ba karamin barazana take a gabanmu ba wajibi ne mu tashi tsaye mu ci gaba da bauta ma Allah mu ci gaba da aikata ayyuka kyawawa ayoyi da dama a cikin alƙur'ani za ku ji Allah yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihat wa aqamu salata wa atu zakata innal ladina amanu wa amilu salihat ga sunan da dama a cikin alƙur'ani da haka ya koyar wa musulmi daga cikin ni'imar da ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wa da ya ara mu da dama muka ga wannan wata da Ramadana da haka mu yi amfani da wannan dama da Allah ya sake ara muna ya ƙara mayar da mu a wannan wata mai albarka muna da rayuwa da lafiya mu tashi mu tsaye wajen bauta mu ubangiji mu yi tsaye wajen aikata ayyuka da ƙwarai Allah ya ja muna Allah ya sa mu cika da imani ya rabbi muna roƙonka Allah ya sa muna daga cikin wa'inda alƙur'ani zai ce ta gobe alƙiyama wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam. wa rahmatullah a kuma abin da ya ce malamin mana abubakar mana sai abubakar abubuwan wanda ganin malam ba kani da aka yi wani lokaci ne ba ya ƙara samun wata dama domin ya samu lokaci ne ba shi da wannan na ɗauka su ina kai ne an da tura zan ba da kai saboda kamar da kuka yi ina kawai cewa ban tuni na da ke da kawai da kokari a bara da bara wata هو على الدور في أما في الدول من تفسروا آية كلها إن شاء الله إلا في مسائل ولو كنت كنا نتكلم عن الموضوع أما أعتقد ذلك كما قال ذلك الدين المصري شيء ذلك هو فيها دعوة بيتين في منزل وأنا في المسجد كان أحكي كان أحكي والأمر في كلام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحكي شيء آية to in dai kana cikin da a nan tunda kuma dama shi karatu a nan da ake kan ajiye a wurare da ba da ba wani nan da ake cika zama ko da yake da yake da koshi kuma mafi yawa ba ta nan da da da zaman sha wahala muna kawai cikin da su da ko da ke da kawo da muke ko da ko da ke to kawai ke so ne ta zo sai a tsara suna mun daura mun biya sannan ne maza wani ba ta kuma kun jira yanzu akwai hikima a ciki akwai nasiha a ciki sannan kuma akwai ilimi a ciki wani insha Allah subhanahu wa ta'ala in ba da mutum samu mutum da shi wannan yawa المطلق وكذا للآية في كتب الشورى يقول عن المنع بيان من يكون إن شاء الله كبيرة كان لأبان أفضل المتعلمين لا يتعلم الخير والإنسان لا يتعلم أن الله تعالى يتعلم الوقت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فيه هذه كان مغربا كان مغربا يشكرون عليه ولا لم يرجع الفتية نحن إلا أنقلنا ربنا عالمنا بإذن حقك وقلنا حقك وقلنا على ربنا ربنا عالمنا بإذن حقك وقلنا حقك وقلنا على ربنا ربنا عالمنا بإذن حقك وقلنا حقك وقلنا على ربنا ربنا ظلمنا ربنا وتنصرنا وتحرمنا ولنكونن من الكافرين فربنا وتنصرنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا كنا اليك رسولنا اللهم انا كنا اليك رسولنا اللهم انا كنا اليك رسولنا اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه مسجد لا يكون عليك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعين أعوذ بك وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نستمتعون بذلك الخير وعلى إنما خيركم والسلام من كل وارزقنا من كل رزق والموت بالجنة ونجاك من النار اللهم انك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا مؤمن ولا اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الصلاة وخير الحياة وخير الممات وخلفنا وفتح مواطننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واصلك بآتنا اللهم انا نسألك الدرجة الأولى من الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وعلى على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى آل محمد ال محمد على آل محمد محمد وعلى ال محمد وعلى ال العزة عما يشركون وصلى على المرسلين والحمد لله رب